Farida. Farida. ba Farida, a ce ni da matata sai na kira ki na roki a zo a rako ni zan fita. To me kake son maka? Ina ce da yawon ka zaka fita ko? Yawo ko aiki? To bari ka je. Sharaɗi na farko cikin gidan nan shine idan ka dare kan ma ka tashe ni ina bacci. Wallahi ka kuskura ka tashe ni kuma ka tsaya can kai bacci. Kai ina sanin ma ba zan yi girki cikin gidan nan ba wallahi sai dai ka kwana da yunwa. Dan ba zai yiwu ka fita da safiyan Allah baka dawo min da tsakan dare cikin gidan nan. fari da wani irin tsari ne wannan kina matata tsakani da Allah ma ki ringa kafa min sharuɗa ba ma ni ne zan zuba miki sharuɗa ba ke ce ki kafa min dokoki wannan ya kamata aikin nan da nake fita kin san ba aiki nake zuwa sallar isha in shi ne tsakar dare in dawo bayan sallar isha kice na yi tsakar dare aiki na ne haka ko tun kan na aure kin san da abin nan in wurin ki zance karfe nawa nake zuwa sai bayan sallar isha nake zuwa a lokacin bai isa hujja ba ba barazana ba ce ba matsala sai yanzu da bayan mun yi aure da ke kuma sannan zaki rika bullumin da sabbin bidiyoyi mijin arziki ne zai fita bai dawowa sai tsakar dare sannan ka ce in maka biyayya kai ni ban ma san me yasa ka auro ni ba wallahi wallahi saboda na gaji da zama cikin gidan nan ni kenan sai dai in ci in koshi cikin gidan nan mijina ce yana barbada a'a wallahi da saki dan ibada ce ta sana aure ki ba na ba farida dan Allah mu daina haka dake na san tun kina makarantar islamiyya malaman ku masu biya muku irin su ahlali da ishmawi da su qawaidi da sauran arba'un hadisi na san sirrin na taya muku yan wazuzzuka suna ga muku inda za ku rayu a gidajen aure ana faɗar illan mace ta dinga daga magana tana daga muni ta saboda ta mijinta na san kisan haka ya za a take lokacin da za su yi amfani kuma a ce lokacin za a sa a kirje su a ci gaba da abubuwan da ba su dace ba ita islamiyyar taku ba a faɗa maka yanda mace take da haƙƙi akan mijinta ba sai mace sai yanda miji yake da haƙƙi akan matan shi ne aka gaya muku islamiyyar ku daban tamu daban ni an gaya mu abin da ya kamata kuma ina iya kokari na akan ki kaga idan ka tafi zan barin da waya dan uwanan assalamu alaikum kaga tafiya ta ka ƙara su ikon Allah to to barin zo barin zo barin zo shikenan na dawo lafiya tunda ke ba za ki min addu'a ba Allah ya kai ni da da ni lafiya Alhaji Allah ka dai zo yau kaga gidana. Eh na gida wallahi. Alhamdulillah. Ka dai ga gidana. Eh wallahi alhamdulillah ai ba laifi ai. Gaskiya ne. Wai da gaskiya <laughs> To ai ni na fi ganewa ka zo nan din hankali na zai fi kwanciya. Na san dai ba kona ni na sauke shi. Kaga daga nan gobe sai hanya kuma. To amma baka sani ba ni ina so yin sammako ne ba. sissafa nake so in tafi. ca nake alaji idan ka je ka siyo kayan nan daga kasashen waje dai ni ake bawa in sayar to ai kaga na fi ka bukatar ka tafi saboda ka na damu da samakon ka bayan na abin da nake so gane ni dan gari ne na san hanyoyin garin nan yanda suke idan ka je ka kwana hotel washe gari da safe kawo kafin na fita daga gida in je in ɗauko ka za iya samun matsala amma yanzu na san duk hanyoyin da zan bin kurɗa in samu in je in kai ka airport lami lafiya ka tafiya ka cikin kwanciyar hankali eh wannan haka yake gaskiya ne shi yasa nace gwara ka zo kwana a gida na tunda na da ɗan ɗakuna da ɗan dama a cikin gidan ka gani wallahi yaya bana jin daɗin abin da yake faruwa ke da mijinki dan lamanta da shi to Kina gani fa baya dawowa cikin gidan nan sai da daddare. Sannan yake tunanin cewa ne masa girki. Kina mace kullun ke nan daga kallon TV sai ki zauna ki kwalliya. Jan baki in na shafa shi sai ya dawo a nan. Bai dawo ba. Yana can wurin balaguran shi. Amma ya ai hakuri zaki ya kamata ki zauna ki ji uzurinsa. Ki ji dalilin da yasa yake kaiwa dare. Uzuri ne da shi. Kullun aka yi magana aiki aiki aiki. Agogo ne shi? Kullun kullun cikin aiki? Hmm. ke dai bari wallahi abin da yake mun ya ishe ni ni karan kaina ba jin daɗin hayaniyan nan nake yi ba amma ya za a ce namiji ya fita cikin gida ba zai dawo ba sai dare tun da safe fa kina gani na dai cikin gidan nan in dai ba dan ke ba da kadaici sai ya kashe na a cikin gidan nan wai kai kana da miji haba waye idan kuna irin wannan sa'in gaskiya ne ba zan iya zaman gidan nan ba zan iya hakura in koma gida <laughs> ki kiyaye ne wallahi ki kiyaye ne duk bakin ku ɗaya ne ke da shi duka wallahi sai in haɗe ku mazan nan da kika gani wallahi ba sa tsoron Allah wata ma wata ce take can take hana shi dawowa cikin gidan nan ba yayi bi kamata ki zarge shi ba to duk da dai na san cewa mijina ba manemin mata bane amma dai zai sa in fara zargin shi tun da safe ya fita cikin gida sai dare haɓawa kinga ni ne in dosa jambaki Bauda. menene in dosa kwalliya amma an gaya miki hakkarin gugan riga na sai ya fara lallacewa yana can yana yawo wani rayuwa ne wannan ai kowace mace tana so ta ga mijinta kusa da ita amma shi kenan ya tafi in ne magana aiki ya je islamiyya ga wa'idi da ahalari waye mutu ita shi? ni kenan sai ya kai ni wuta kafin in ban shirya ba ma ya je ya kai ni wuta gaskiya ne to an faɗa da wani matsala daya ta ni fa duk abincin da na fi abinci mana gargajiya ya fi burge ni <laughs> wannan shi wani daga cikin wato muhimman abubuwan da suka sanya nake son ka zo gida din a hotel wa zai baka abincin gargajiya kuma za ka dinga tura oda ne ka ce a kama kaza a kaza a kaza amma yanzu kana nan ni yanzu zan sa maka abinci kaga da safe baka da matsala in koko ne in kunu ne in shayi ne in ma masa ce kaga dai a gidana za a yi maka ko ba haka ba kaga dole dai kaga sunansa na gargajiya tunda dai a gidan za a yi a zaɓin kashi za a yi maka ko ba haka ba <laughs> wannan ba matsala ba ne magar da mauni tunda aka yi auren ban gaisa da amarya ba sosai yanzu kaga sai ga amarya tunda gashi Allah kaka ai mu je kawai alaji Allah mu je in kai ka ga bukurin da kuma kulli masha Allah to kaga yanzu ai sai ku gaisa mu gaisa da amarya kaga zuwan ya amfani kenan sosai to masha Allah yaya hakuri zaki wannan fa ne ribar ki kuma dama ya dan me aga kawo ki dan na zo na dinga yi masa girki yana can wurin bakin yawansa kin ga idan zaki girkin nan ke ki je ki girka masa ni dai na ji ba zan iya ba ni rufa babun asiri matar gida ma bata girka ba sai ni to na sani mm, da na ga ashe biki da me ma nake nake tsira a cikin gidan nan ba abin da nake cin riba a cikin gidan nan bayan shagen girkin da yake zauna yake sa ni kullun kenan ni kenan kullun girki a kicin kenan zan ƙara rayuwata ba wannan labari yaya ai mata a kicin aka samu ma gaskiya an kuna ka ni ba zan ji daɗin zaman gidan nan ba in ba kuma so yake in koma gida ba ai kowace mace tana so ta ga mijinta kusa da ita amma shi kenan ya tafi in ne magana aiki ya je islamiyya kawa'idi da ahalari ya mutu wa tashi ni kenan sai ya kai ni wuta kafin in ban shirya ba ma ya je ya kai ni wuta na da ya gani in kika yi aure in gaya yi wa mijinki in yaya ba zan irin taki ba gaskiya Allah ga mu gani dai wa an makaro mugun miji hmm. Allah dai ya gwada mana ranar auren <laughs> Allah ya kyauta amin to alhaji Allah nan za ka shiga ka zauna ɗakin nan ni kuma yanzu na ɗan shiga a maka yan dabaru a fara yi maka girki to ba laifi amma gaskiya yin wani kirki a'a ka taɓa ta lokaci da Allah wani <laughs> gaya maka mu tsarin gidan nan hmm. ba a girki sai lokacin da za a ci shi to yawwa yi mana amma ba kan yayi ba ya ba ai saboda ka ci shi lafiya lo bai expire ba gaskiya ban haka ba ba da expire dan haka ka zauna yanzu insha Allah za mu yi kokari cikin minti 15 na san Allah ya da gaba to ma ba kana mun tallan yara ba <laughs> to shi ne wani bani ya minti sha biyar ce Allah wai ta za a yi ba abinci za a yi maka mai rai da lafiya insha Allah to ai shikenan yanzu nan yanzu kai ka shiga ciki akwai ruwa da lemu a ciki sai ka dan fara gam kullun to ba ka shiga ciki ni kuma ba sai na hawa sama sai na tako samu a shi ga musa zo a dora maka ka dan fara samun nutsuwa eh <laughs> ina gaba ne bismillah alaikum Taso taso taso taso taso. Ba konai da shi na taho gidan nan. Don haka yanzu yana can. Na san dai yanzu kina cikin farin ciki. Tunda dai na dawo gidan nan dai da wuri. To yanzu abin da za a yi. Alhamdulillah na hana shi tafi inda za shi. Ki je yanzu ki dora mana girki. Yanzu yanzu do Allah. In dan samu dan fara bashi dan ruwa ya fara dan tsotsa kafin ki kammala girkin. Saboda a gidan nan zai kwana na bashi a ɗakin nan na ƙasa. <laughs> Gaskiya ne. so bayan bakin ka kuma sai ka ɗauko wani kaya yabo min shi ka zo ka kawo kuma in masa girki shi din ma hmm, wai me yake faruwa ne farida ba kona ne farasi da ke ba kaga kin kafa sharadi na inda dawo da wuri na kuma da kuma na zo da baƙona ce a masa girki kuma shi ma sai zama laifi girki dai ai ba zan ba a haka ma ina complain cewa aiki ya mun yawa kuma ka jaji wani katon banza abokin na ne katon banza? katon banza ne tunda Allah bai ce dole sai na masa girki ba kai din ma ba inda aka ce sai na maka girki kyautatawa ce kawai to naji kyautatawa ce amma ki ki auna fa ki gani ba bawan Allah nan ba abokin kasuwanci na ne ba cin abubuwan da nake samu nake karuwa da shi ta bangaren su nake karuwa da su ko bawan Allah nan ya taɓa mun ƙara jaddada alaka kaga in daidai da dan kayan da ya rage ne a kicin dan naman nan ko to din nayi girki ya ƙare dan ragowan da ya rage kaɗan ne kuma na rage ne ne don in maka abinci amma yanzu tunda ka kawo wani ka ce a masa girki ka shiga da kanka kicin ɗin ka je ka girka ni ba ba wanda zan ma girki ba wanda za a kawo cikin gidan na a ce wai sai na tashi na yi girki ina zaune abincin na kama ina complain cewa ya min yawa yanzu kuma ka da karo wani mutum ka kawo cikin gida ka ce wai in masa girki wallahi ba ni ba yi wakatan banza abinci ki daina zagin sa girki ne ba za ki ba eh. na iya zan yi insha Allah je kai a ne mu wasu kattun banza abinci wallahi ba wannan la ba ni ba wallahi tallahi ba zan iya ba me nake ji haka yana faru kawo wani mutum yayi yace wai sai na masa girki wai abokinsa gaskiya abin da kike yi ba kya kyautawa yanzu dan ya kawo bako ashe ba zai kawo bako ki ciyar da shi ba abin da fa kike so ne fa yayi miki yanzu fa muka gama magana da ke gashi kuma ya dawo da wuri jin daɗin haka ma ba zai sa ki mishi girkin ba me zai hana ba za ki shiga kicin din ba ke ki je ki girka masa yaya ina guje miki matsala Matsala? Matsala mana. Akwai fa mata da yawa a garin nan. Gaskiya ina cikin gidan nan ni dai ba zan iya jura, ina kallon mijin ke shiga kicin ya girki ba ni dai gaskiya ba To, Zabiya Mandiya ai sai ki je ki taya shi girkin. gungo ma je ki je ki masa. kai wannan masifa da yawa yake in ka gama wannan a jajabo maka wannan wannan wani irin masifa ne da wannan magana ne gara ma in kwanta in yi bacci na wannan tashin hankali kwanciya na fi mu alaikum salam eh tukunya na rasa ina haka ajiye ta a ba matsala ka bar shi zai a ai ki bari kawai zan yi ka bari yi insha Allah zai yi kokari ko da ba yi daɗi ba dai yi da ka yi haƙuri da abin da ya taimaka. Ba komai. Ta amma sai dai kin ga kuma yanzu gashi ba ni kaɗai bane ina da bako. Ko da yake ba damuwa ko da shi bakon ne ya samu ɗin da ya ci abincin ni ba matsala ba ne, dai yin samu sauƙi nauyinsa. Ba matsala. Ko biyan ma da za ku samu. To to shi kenan to Allah ya miki albarka. Na gode kwarai. Na gode. <laughs> na yaba mai sosai sosai ai baka san ba eh. ba da wannan ci na ci abinci irin wannan ji na gamsu hankali na kwanta da shi Allah ai an dade ai <laughs> yayi ko yayi dade wa <laughs> sosai kuwa <laughs> amma baka daga ce fa wai santi nake a'a kai dai a sha'ani ni ai na san me kace a daki yau baka daga ka ce ba santi kake ba ni na ji eh <laughs> wato abinci ya daɗi gaskiya alhamdulillah na to ai shi yasa nace tun da dama baka taba ganin amarya ba to su tashi tun asuba tun da kaga sammako za a buga ko ba haka ba ku dan gaisa wannan da kuke gani shine ubangidana ah. Allah sarki sannu da zuwa sannunku sannunku lallai na zama na gida alhamdulillah sai da ta haƙuri ta kokari a ci gaba da ka tsaya to da abubuwan da ake dai gaskiya da shi nake alfahari sosai yadda ya kamata Allah sai mm, kuma zai koma ba a harkar kasuwanci na babu wanda nake alfahari da shi sama da shi yanzu haka tafiyan nan da za a yi in ya tafi daga nan na kai shi airport to sai Abuja daga Abuja kuma sai Dubai to in ya je kayan ma dai an siyo din da ni za a kawo an samu alherin su kun ga aiko babban bako ne Allah sai mm, amma sai dai san ban bata lokaci ba saboda san jirgi ba jira yake ba ya kamata in zo in in ma in tafi ba ba tsala eh wala yanzu kin daga nan sai sai Dubai insha Allah ce ka takura sun tashi sai kasa yo duk dan musulmi ya dole tashi sallah asuba ko ba haka ba eh, sallah asuba take da matukar muhimmanci ai wasa da ita a ah, ina ai waɗanda kake ganin su ai raka ta fajar ma ba ta wuce su ai ba asuba kawai ake ba sai an yi raka'a biyun nan kafin sallar asuba da annabi sallallahu alaihi wasallam yace tafi duniya da abin da yake cikin ta ai ana buga ta ai sosai kuwa <laughs> ya kamata in zo in in ma in tafi abin da jirgi dai jira yake ba jira yake ba kare da gaskiya to sai ko da 20 ne saboda abincin nan da ne ba wani biya kudi abincin bane amma dai a dan samu a dan yi abun nan to an gode shikenan Allah ya saka da yanzu sa ka kadan insha Allah insha Allah insha Allah baki da kunya baki da ta ido wannan wani irin bakin ciki ne mai gida amma dai kana da ji aka ce kudin nawa ne ja nake yi cewa aka yi a ba uwar gida kai ne uwar gidan aka cewa mai girki ba wadda ta girki duk zaman da yi a gurin nan dai hidimar da ne masa ba abin da ya ba sama da girki saboda haka girki iya ba kuma kudin da ibayar tukuicin girki ne da ya ji daɗi aka rika hidima da shi da daga kwarai da ɗaya ba ki ci babban gaya miki. tabdijan wallahi yau ko ake yin ta cikin gidan nan ku ci kudin an gani ni da ku cikin gidan nan wallahi ha wallahi ba zai yi ba ina zaune a bata kuɗi ni a hana ni ina hmm. aicin zali ne ai barin gaya miki ai shi kuɗi ba na malalaci ba ne sai ka fita ka wahala kake samu yarinya ta shiga ta sha kauri ta girki kina can kina bacci kina rashin mutunci kuma ba bada kuɗi kike kina san dubu ashirin ba za a baki ba ki ba zai yiwu ba na fi karfin ki karɓa ba hannu na barin gaya miki kin isa ki ce kwandala a gurin nan mu zuba da ni da ke rabon da ki wanke cokali a cikin gidan nan an daɗe yau sharafin da ke wani aiki a cikin gidan nan yarinya tana ta wahala nan kika dinga garza min rashin mutunci na kira ki na ce ki zo ki shiga kicin ki zo ki girki kika rika kewa ki bukatan iska katan kuma ya dauko dubu ashirin ki zo ki kai hannu kin dauko hannun ki kamar fi ga kaza ki ce da ni zaki dauki kuɗi ki zo ki zo ki ci yarinya ce ta shiga kicin ta sha kauri ta sha wahala tun jiya take masa dawainiya da haka ita zan bawa kyale ki fa nake fa ina raga miki kin san ko ki aka yi ba aka sakwararki wuri ɗaya na cinye nan ki baki ɗaya bala'in karfi gare ni ina kuma da ci hakuri nake ina kyalle ki sannan zaki zo ki mutane rashin mutunci ba za ki bata ba ba zai yiwu ba kura da shan bugu gardiya da kwace kuɗi ina da lambar account ɗinki a na taɓa tura miki kuɗi ko zan saka miki a ciki wannan ai bakin ciki ne billahi lazi da ke da shi kwa sami ne ciki ke da ke ke yi kar ta wani tsoron shaki si ba za ta ci ba eh kuɗin ki ne ke za a ba in kin san kina da maboya da za ki in kika bata ni da ke ne eh thank ya ina tana so ku yi wani da ya kamata ne gani dariya kike mata dariya da kike dariya da kike ta da aka ce da yake wani mu je ba sannan ka shirin zaki wanda sa mata wannan ba ba ki ba